waye a cikin ku yace ba zai je kauye ba who is that person me what is that my real daughter fadila or a duplicate of fadila ce laifi tudu rabiu dan wani dan wali kace dan wali dan wali kake so ka ce akwai magana da basu gane ba suna dan wali za su dauka dan sarauta ne dan bakin jiki ka jan laifi tudu oh god Dalla ki sa wayan ki a silent. Ni ba zan yi breakfast ba ko. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Shi ne baki tashin ne sallah asu tashi kawai mu ji mai sallan ba. To sai mu da azahar. Ashe gata in ta yawa takan zama cuta. Kamar dai yadda dambu in ya yawa baya jin mai. Arzikin mahaifinsu ya sangarta su. Na baka nan da wata daya, Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lahira ya dan tuware consider it has been done ABM Media Global ke gabatar muku da fim din laifi tudu a'a ni mama kaka tsaye da takamamman mijin aure ya buwaye su ga su da kyau ina so na je filin folo ko don na doki sai je ki Wafa doki na ce da doki. Ok, Argentina? Ya. Ga diri ga kira. Kuɗinmu ne gaba ɗaya har yanzu ba ta san test ɗina ba. Wani abinci take mana tana sa daddawo daddawo. Oh, wannan bakin abin dunkulallen nan. Kana ga gida gwanin ban sha'awa. Dole wannan ta sa su yi yanga. Laifi tudu. Ajiya duka ga kids. Wai wai wala ci koyi ba. Kaga da guru. Da makaho. da kutare duka tattaro min su ga baki ɗaya duk wanda na yaba hannuna a kan shi shi za a aura ma yara. Da biyu za ka tafi. Tofa yau ake yin ta ƙare laifi tudu. Dakta dakta. Alhaji Usman. How are you today? Kuji so lafiya. Da kasan na saba da wasu layi. sawon mace da namiji a can ba wani abun nan bane. Ya mu nan ko kuma nan shara ko? Laifi tudu. Look at my daughters. Sannan ku. Hi dad, hi mom. Ya kuke? Lafiya lau. Rani! rana. Nan ba nan ba, ɗaurin guna da bawon lauda. Na zaɓi fadila. Ita ne mun Aisha. Dan wani, ina zo ku kuma haka? Sallah za mu ci haka. Sai an jima. Ni nike magana da kai kana da wasu? Tsakani da Allah Son asali, wai yaji da kuren miji, takalmin duma, abokin tafiyar babu. Saboda haɗawa, ka haɗe duka biyu kawai ka duka ba ne ka haɗe duka. baki ji suna dan wani bashi bashi suna wani dan wari wari ba wacce ta magana ana dai ban yafe ba Allah isa laifi tudu aiki yayi kyaujin da gida ya gari tsaf Allah ka horar albashi mai fantamawa duk suna son a ce an ɗaura da su. In Intelligent men, you are highly welcome. Thank you, Baba. My children, do you have anything to say before I come to conclusion? Maganin mace kuɗi ko suna da na gwamna masu gida rana? A kan maganar sa barila ne. Dangana muna so aiko. Labari faɗin ɗoro tsara da zirin Adam Sale. Na taɓa ɗaukan mutumin da Allah ya kai shekara tamanin a duniya aka dawo da shi shekara goma sha biyar. laifi tudu shiryawa buhari keki ina za a samu shayi ko wuski yanzu ku haka za ku aure yana nawa wallahi kun kwashe auren ba da umarni sadiq yan mafiya